آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وأصل هذا الباب أن يقال الإقسام على الله بشيء من المخلوقات والسؤال له والسؤال له به إما أن يكون مأمورا به إيجابا أو استحبابا أو منهيا عنه نهي تحريم أو كراهة أو مباها لا مأمورا به ولا منهيا عنه وإذا قيل إن ذلك مأمور به أو مباح فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق أو يقال بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها فمن قال إن هذا مأمور به أو مباه في المخلوقات جميعها لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن فهذا لا يقوله مسلم فإن قال بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات الذي أقسم به في كتابه لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخنس بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح والصبح إذا تنفس ويسأل بالذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا ويسأل بالطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ويسأل ويقسم عليه بالصافات صفا وسائر ما أقسم به الله في كتابه فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنه لأنها آياته ومخلوقاته فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته فهو سبحانه يقسم بها لأن اقسامه بها تعظيم له تعظيم له سبحانه ونحن, المخ... ونحن المخلوقات ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع بل ذكر غير واحد واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات وذكروا إجماع الصحابة على ذلك بل ذلك شرك منهي عنه ومن سأل الله ومن سأل الله تعالى بها لزمه أن يسأله بكل ذكر بكل ذكر وأنثى وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواها ويسأله بالرياح والسحاب والسحاب والكواكب والشمس والقمر والليل والنهار والتين والزيتون وطور سينين ويسأله بالبلد الأمين مكة ويسأله حينئذ بالبيت والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك من المخلوقات ويلزم أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح والعزير وغير ذلك مما عبد من دون الله ومما لم يعبد من دونه ومعلوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1429 wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta miladiya 2008 a wannan majalisi namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna ƙa'idatun jalila fi tawassul wal wasila wallafar abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyya al-harrani al ta'ala <clears throat> wannan kuma shine majalisunmu na hamsin da bakwai a karatun wannan littafi mai albarka <clears throat> idan ba manta ba malam da yana ta magana akan tushen wannan littafi tushen ginin wannan littafi shine ta tawassuli <clears throat> neman tsani zuwa ga ubangiji da me ake neman tsani zuwa ga ubangiji ana neman tsani zuwa ga ubangiji da ayyukan da'a ne da ayyukan biyayya biyayya ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana neman ayyukan ko kuma ana neman tsari zuwa ga Allah madaukakin sarki da addu'ar wasu bayan Allah addu'ar annabawa da salihai da muminai ko kuma ana neman tsani ne zuwa ga ga Allah madaukakin sarki da darajar wasu bayan Allah da martabarsu da matsayinsu da falalarsu ko da me ake neman tsani zuwa ga Allah wannan shine tushen ginin wannan littafi shine tubalin ginin wannan littafi mas'ala ta tawassul ibn taymiya yace wa aslu hadha bab asalin wannan babi wannan matashiya wannan abun maganar an yuqala a ce al-iqsamu ala Allah bi shay'in min al-makhluqati والسؤال له به إما أن يكون مأمورا به إيجابا أو استحبابا أو منهيا عنه نهي تحريم أو كراهة أو مباحا لا مأمورا به ولا منهيا عنه وترنسوا الله يوى الله رنسوا da wani daga cikin halittarsa ko kuma roƙon Allah da zatin wani ko martabarsa ko darajarsa wannan al'amari na rantsuwa ko na roƙon Allah da tawassuli da zatin wani daga cikin halittunsa imma an ya kuna ma'amuran bihi ko dai wannan abin ya zama shari'a ta yi umarni da haka Allah ya umarce ka ka ce dan darajar wane yi min kaza ko dan albarkar wane yi min kaza ko dan martabar wane yi min kaza ko dai shari'a ce ta umarce ka da wannan ma'amuran bihi ijaban umarnin nan ta fuskar wajabci a wastihbaban ko ta fuskar mustahabbanci domin umarni in ma dai ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi duk abin da shari'a za ta umarce mu da shi ta hore mu da yin sa ko dai abin nan ya zama wajibi ne mu yi kamar salloli biyar kamar azumin watan ramadan kamar hajji ga wanda Allah ya bashi iko kamar zakka ga wanda ubangiji ya bashi da wadatar da zai yi zakka ko kuma ya zama umarnin nan umarni ne na mu yi abin a matsayin mustahabbi kamar sallolin nafila sallar shafa'i da wutiri qiyamul laili kiyamu ramadan sadaka ta tadawu'i hajji ta tadawu'i ko umara ta tadawu'i waɗannan duk abubuwa ne da suke a babin mustahabbi a babin umarni ne amma kuma karkashin mustahabbi don haka umarni baya fita daga cikin waɗannan bangarori guda biyu ko dai ya zama umarni ne na wajabci ko ya zama umarni ne na mustahabbi don abin da aka ce shari'a ta umarce mu bi ko ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi aw manhiyan anhu ko kuma ya zama na wannan abu an hana mu yin sa wato an hana mu mu rantse wa Allah da wani daga cikin halittunsa ko mu roki Allah da zatin wani daga cikin halittunsa ko ya zama abin shari'a ta hana hani din nan nahya tahrimin aw karaha ko dai hani na haramci ko hani na karhanci wato hani na haramci ta yadda idan idan ka aikata za a rubuta maka alhaki za a rubuta maka zunubi ko kuma a'a hani ne na karhanci ba za a rubuta maka zunubi na ka aikata ba amma kuma kayi abin da ba shi ya kamata kai ba hani baya fita daga wannan karaha abin nan tahrim ko karaha karaha din ne ma karaha tan karaha ce ta tahrim ko a ce karaha ta tanzih duk da yana nan karkashin karaha to baya fita daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu umarni baya fita daga wajabci da mustahabbi haka nan hani baya fita daga haramci da kuma karhanci aw mubahan ko kuma ya zama abun mubah ne abinda ake cewa mubah abinda yin sa da barin sa dide ne kai babu maganar lada ka bari babu maganar alhaki kai babu maganar alhaki ka bari babu maganar lada wannan shi ake cewa mubah waɗannan sune hukunce hukunce na shari'a guda biyar dukkan abubuwan da shari'a ta zo da su ba sa fita daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar ko dai ya zama abin nan wajibi ne ko ya zama abin nan haramun ne a mustahabbi ne ko kuma ya zama haramun ne ko ya zama makaruhi ne ko ya zama mubah wato waɗannan su ne ake kira al-ahkamul khamsa to shi wannan ita wannan mas'ala ta tawassuli ya kamata kada ta fita daga ɗaya daga cikin waɗannan hukunce hukunci ko dai ta zama wajibi ko mustahabbi wannan idan umarni aka yi a yi abin ko kuma ta zama haramun ko makaruhi wannan idan hani aka yi ko kuma ta zama mubahi abinda ba a yi umarni a kansa ba ba a yi hani a kansa ba yana karkashin abinda za a kira shi mubah ibnu taymiya ya ce to in muka gama wannan kashe-kashen da kowa ya yadda da su kuma bai sai ya fitar da hukuncin daga ɗaya daga cikin waɗannan kashe-kashen biyu biyar ba ba na ji akwai wanda zai ce akwai wani kaso da aka bari a nan wanda ba a faɗe shi ba babu shi al al-tahrim sai kuma al-kara'a binnan al al-istihbab al-tahrim al-karaha al-ibaha waɗannan su al-ahkam al-khamsa al-shar'iyya wa qila idan wani yazo ya ce inna zalika ma'murun bihi aw mubah wannan tawassulin an yi umarni da ayi ko ka mubahi ne wato da yi da rashin yi duk wato kenan kaga sai an yi dai ko wanda zai ce mamurin bihi ko mu ba ma'ana dai a yi dole ko dai a yi maganar a ce a bari ba ta taso ba tunda babu maganar hali fa imma an farraka Ibn taymiya yace fa imma an yi na baina makhluqin wa makhluq idan mutum ya zo ya ce ai an yi umarni da abin ko ko abin mubah ne to sai mu zo mu tambaye shi to akwai bambanci tsakanin in yi da wani in yi da wani dukkan halittun Allah za su daidaita a nan ko ko a za a bambanci tsakanin su. ta yadda zan yi da wani waliyi haka nan ya halatta in yi da wani in yamiri arne ba musulmi ba ya halatta in yi da wani baka tafe arne wanda ba musulmi ba yadda zan yi da na haka nan zan yi da waɗannan yadda zan yi da da, da, da isa ko isma'il ko, ko, ko muhammad hakanan zan yi da david da, da, da mike da john babu bambanci ko ku a akwai bambanci in yi da wannan kan in yi da wannan aw yuqal ko kuma a ce bal yushra'u bil makhluqat al mu'azzama aw bi ba'dha ko kuma ka ce a an an halatta ayi amma da halittu waɗanda suke masu girma masu girma a gurin Allah masu girma a idan jama'a masu girma a ta halitta ko ko da wani sashi nasu dole ne ka gaya mun da duka halittu aka halatta mana ko da wani bangare bangaren da aka halatta masu girma duka ko ko a wani a cikin masu girman ma wani sashi ne aka halatta a yi da su faman qala wanda ya ce inna hadha ma'murun bihi aw mubahun fil makhluqati jami'iha wanda ya ce a dukkan halittu a iya tawassuli da su zuwa ga Allah ko a iya rantsuwa ga Allah da su lazima an yas'ala Allah ta'ala bi shayatin al-insi wal jinni to kenan zai iya roƙon Allah da shaidanun mutane da aljanu ma tunda ya ce da dukkan makhluqat kaga shaidanu na mutane da shaidanu na aljanu dukkanin su makhluqati ne daga cikin makhluqatillah ashe kenan zaka iya roƙon Allah bi iblis kaga wannan ba wani musulmi da zai faɗi wannan magana ballantana a ce wani mai ruwan ilimi fa hadha la yaquluhu muslim wannan magana musulmi ba zai faɗe ta ba fa in kala in ya dawo ya ce a'a ba duka ba bal yus'alu bil makhluqat al mu'azzama a'a da halittun da ake girmamawa su ya kamata a yi tawassuli da su zuwa ga Allah kal makhluqatin lati aqsama biha fi kitabihi kamar halittu waɗanda Allah ya rantsuwa da su a cikin littafinsa to da wani zai ce shi ya yarda da haka lazima min haza to abin da ya lazimta daga wannan magana tashi an yas'ala bil layli idza yaksha sai ya roki Allah bil layli idza yaksha wan nahari idza tajalla wal zakari wal unsa tunda duk waɗannan Allah ya rantsuwa da su ya roƙi Allah da dare lokacin da ya lallabe da duhunsa ya roƙi Allah da yini lokacin da ya kwaranye ya roƙi Allah da namiji ya roƙi Allah da mace wa shamsi wa duhaha ya roƙi Allah da rana ya roƙi Allah da hantsinta duk waɗannan Allah ya rantsi da su alqur'ani wal qamari idza talaha ya roƙi Allah da wata lokacin da ya biyo bayan rana wannan hari idza jallaha da yini lokacin da ya kwaranye duhu ya kwaranye rana wallahi idza shaha dare lokacin da ya lullube ta was sama'i wa ma da sama da abin da ya gina ta wal ardi wa ma da kuma ƙasa da abin da ya shimfiɗa ta ko da wanda ya shimfiɗa ta wa nafsin wa ma da rai da abin da ya daidaita ta wa yas'al Allah ta'ala فللزمه أن يسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخنة الجوار الكنة tunda ubangiji ya rantse da su a cikin alkur'ani shikenan sai roki Allah da waɗannan taurari masu jinkiri waɗanda suke gudu suna ainihin eh, suna ɓuya taurari biyar da aka sani waɗanda suke kai komo a sararin samaniya su kai su komo su kai su komo dukkan taurari sukan tafi ne amma babu batun dawowa amma su waɗannan sukan je kuma su dawo kamar rana kamar wata kamar almushtari kamar al'umarid da zahra duk waɗannan suna daga cikin taurarin da ake kiransu aljawar alkunnas wanda suke gudu suna ainihin ɓuya sannan kuma su dawo wallaili idza as'asa kuma ya rantse da dare lokacin da ya gabato ko ya bada baya wasubhi idza tanaffasa da kuma asbahi lokacin da ya numfasa da haskensa wa yas'ala bizariyati zarwa sannan ya rantse da iska mai ɗaiɗaita abubuwa a sararin samaniya kamar yadda ubangiji ya rantse da ita falhamilati wutra da iskar da take ɗauke da girgije mai nauyi wanda yake cike da ruwa faljariyati yusra ya rantse da jiragen ruwa waɗanda suke tafiya cikin nutsuwa a hankali a cikin a cikin teku fal muqassimati amra ya rantse da mala'iku waɗanda ubangiji ya danka ya danka ragamar raba al'amura a hannunsu wa yas'ala bitur sai roki Allah kuma ya yi tawassuli da dutsen duri wa kitabin mastur da littafi wanda yake rubutacce fi ratin manshur a cikin wata takarda wacce take a bar yadawa wal baitul ma'mur da gidan da yake wato rayayye wanda mala'iku suke raya shi da ibada wa saqfil marfu da kuma rufe wanda yake madaukaki shine samaniya wal bahril mastur da kuma teku wanda yake cike ko wanda yake kone wa yas'ala wa yuqsima alaihi bis safati saffa sai kuma ya rantsuwa ko ya roki Allah da mala'iku masu yin sahu ko kuma masu jihadi su yi sahu sahu a lokacin da suke jihadi wa sa'iri ma aqsama bihi bihi Allahu fi kitabihi duk abin da Allah ya rantsuwa da shi a cikin littafin sa kenan zaka iya tawassuli ka roki Allah da shi kai ma kai rantsuwa da shi fa inna Allah yuqsimu bima yuqsimu bihi min makhluqatihi domin ubangiji yana rantsuwa da abin da ya ga dama ya rantse da shi daga cikin halittunsa li'annaha ayatuhu wa makhluqatuhu domin waɗannan duk ayoyi ne na ubangiji da suke nuna akwai Allah suke nuna sa suke nuna cewa shine wanda ya cancanta a bauta masa la sharika lahu kuma waɗannan dukkanin su halittu ne na ubangiji fa hiya dalilun ala rububiyyatihi waɗannan dalili ne da suke nuna ubangijintaka ta Allah madaukakin sarki wa uluhiyyatihi da allantakarsa wa wahdaniyatihi da kadaitakarsa wa ilmihi wa qudratihi da iliminsa da kudararsa wa mashi'atihi da ganin damarsa wa rahmatihi da ramarsa wa hikmatihi da hikimarsa wa azamatihi da girmarsa wa izzatihi da buwayarsa duk waɗannan abubuwan da ubangiji yake rantsuwa da su a cikin alkur'ani ayoyi ne da suke nuna waɗannan sifofi na ubangiji fa huwa subhanahu yuqsimu biha ubangiji yana rantsuwa da waɗannan abubuwa duka li'anna iqsamahu biha ta'zimun lahu subhanahu wa ta'ala domin rantsuwarsa domin rantsuwarsa da waɗannan abubuwa ta'zimun lahu ko da ha eh akwai wanda ce laha ko kai kake ga kamata ya zama laha لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه ko ta'zimun laha zai iya yiwa ta'zimun laha ubangiji ya haka dan ya nuna girman abin ubangiji yana yin rantsuwa da waɗannan abubuwa dan ya nuna girman su ashe kenan mu ma kenan zamu yi tawassuli da waɗannan abubuwa ko bai rantsuwa da su idan har aka ce ana yin tawassuli ko rantsuwa da abubuwan da suke da girma ubangiji ai ya rantsa da waɗannan dan ya girmama su kenan ana iya tawassuli da su kenan wa nahnu al-makhluqati mu wa nahnu al-makhluqati mu halittu laysa lana an nuqsima biha bai halatta gare mu mai rantsuwa da su ba kaka ce wa nahnu al-makhluqatu wa nahnu al-makhluqati takhsis ne wa nahnu al-makhluqati laysa lana an nuqsima biha bin nass wal ijma' mu halittu mu bayi na Allah bai halatta gare mu mu rantse da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba bai halatta gare mu mu roƙi Allah da wani daga cikin waɗannan abubuwa ba bin nassi wal ijma nassi ya hana kai rantsuwa da wani ba Allah man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut qarara nassi ya hana kuma wannan ijma'i ne ba a rantsuwa da waɗannan abubuwa dan cewa Allah ya rantse da su dan ganin Allah ya rantse da su ubangiji ya rantse da su saboda shine ubangiji shine Allah Allah yana da damar yayi abin da ya ga dama la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun ba wanda ya isa ya ce wa Allah me yasa kai kaza la mu'aqqiba li hukmihi ubangiji baya hukunci wani ya zo yayi gyara akan hukuncin Allah saboda haka ubangiji na da dama ya yi wannan rantsuwa shi ya ga dama yayi amma kai ba za ka yi ba sai da abin da Allah ya yarda kai rantsuwa da shi بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات malami ba ɗaya ba ba biyu ba sun yi kaito ijma'i a bisa cewa ba a rantsuwa da wani abu daga cikin halittun Allah wa zakaru ijma'a sahabati ala zalika malamai sun ambaci ijma'in sahabbai akan wannan hukunci bai halatta ga wani ya rantse da aradu ko tarnatsa ko ainihin ya rantse da samaniya ko aljanna ko annabi bai halatta ba bal zalika shirkun manhiyun anhu bari wannan magana ma yin haka shirka ce wacce an hana ka ce za ka rantse da wani ba Allah ba shirka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa man sa'ala Allah biha wanda duk zai roki Allah da waɗannan abubuwa lazimahu an yas'alahu bi kulli dhakarin wa unsa kenan ya lazimce shi ya roki Allah ya tawassuli da kowane namiji da kowace mace saboda haka zaka iya yin tawassuli kenan da namijin mutum da macen mutum zaka iya tawassuli da namijin dabba da macen dabba zaka iya tawassuli da namijin tsuntsu da macen tsuntsu ko kai tawassuli da namijin itace da macen itace wanda kuma babu wani mai hankali da zai faɗi haka wa bi kulli nafsin alhamaha fujuraha wa taqwaha ubangiji ya rantse da wannan yace wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha to tunda ubangiji ya rantse da wannan kenan ya halatta kai ma kai rantsuwa ko ka roki Allah da waɗannan abubuwa ka ce ka roki Allah da dukkan wata rai da wanda ya daidaita ta ya kinsa mata fajircin ta ya kinsa mata takawarta kenan za ka roƙi Allah da mutumin kirki za ka roƙi Allah da mutumin banza za ka yi tawassuli da wanda yake mumini za ka yi tawassuli da wanda yake kafiri kenan babu wanda zai faɗi haka wa yas'aluhu bir riyahi was sa'ad wal kawakibi zai roƙi Allah kenan da iskoki da girgije da taurari wa shamsi wal qamari ya roƙi Allah da da ainihin rana ko kaskon ranar shi kansa ko kaskon watan shi kansa wal laili wan nahari ko shi daren ko shi yinin wattini wa zaituni ko ya Allah ko ya rantse da ainihin daure da zaituni wa turi sinina da dutsen turi sina wa yas'aluhu ko wa yas'aluhu na'am bil amin makka kenan ya lazimce shi Allah da gari amintacce wanda yake makka wa yas'aluhu hina idin bil tunda duk waɗannan ai suna da daraja suna da girma kenan zaka iya roƙon Allah da safa ka ce dan safa ka yi min kaza ko dan marwa Allah ka yi min kaza ko dan arfa Allah ka yi min kaza ko dan muzdalifa ko dan mina ce ai duk waɗannan gurare ne masu girma duk suna cikin sha'irullah wa man yu'azzim sha'irullah fa innaha min taqwal qulub saboda haka zai girmama abin da yake sha'irullah ne wa ghairi zalika min al-makhluqat da halittu daban-daban banda waɗannan waɗanda suna da daraja suna da girma wa yalzamu an yas'alahu bil makhluqat allati ubidat min dunillah zai ma roki Allah da wasu halittu da aka bautawa ba Allah ba kamar kashamsi wal qamari wal kawakibi kamar ya roki Allah yayi tawassuli da rana da wata da taurari da mala'iku da Isa almasihu da annabi Uzairu wa ghairi zalika da wasu ba waɗannan ba waɗanda aka bautawa ba Allah ba mimma ubida min dunillah daga abubuwan da aka bauta ba Allah ba wa min ma lam yu'bad min dunihi da abubuwan da ba a bauta musu ba ma duk zai roki Allah da wannan wannan shine ɗariƙa ta ilzami ilzamul khasm a lazimta masa wasu maganganu wanda ba shi yake faɗa ba amma maganar sa za ta jawo wannan abun za ta hukunta wannan abun to idan ya lazimci abun to ya ƙara nuna shi ɓatacce ne idan kuma yake a ai shi bai yarda da haka ba to wannan yana nuna cewa shi maganar sa rusasshiya ce domin abin da ya faɗa da wannan din duk jirgi ɗaya kwaso duk layi ɗaya suke bi ya zai ware wannan ya yi gefe da shi ya ce wannan kuma a bashi ya ci gaba da bin layi a ai layi ɗaya suka zo jirgi ɗaya kwaso su don haka ko dai ya kyale su tafi tare ko kuma ya ainihin gaba ɗaya haƙura to wannan shine ake kira tariqatul ilzam abinda duk ake lizumta wa kasu in ba shi ya lizumci abun ba ba ka jingina masa shi a matsayin kauli an gane ko ka ce kenan maganar nan taka tana nuna kaza kaza kaza kaza kaza ba lallai ne shi ya yadda ba in ka faɗa ka ce a shi ba haka yake nufi ba to idan har maganar za ta kunshi wannan ma'anar wannan kuma ma'anar ba mai kyau ba ce to dalili ne da yake nuna maka cewa maganar ba ta da kyau shine idan lazim ya zama batil fa hada dalilun ala butlanil malzum to wannan ita ce hanyar da ibnu taymiya yake bi wajen ya karya lagon dukkan waɗannan masu tawassuli don ya gama kawo maka duk hujjojinsu na na hankali da hujjojinsa na rubarufan hadisai to shine yake so kuma ya biyo maka ta hanyar ilzami ko dai ku ce a yi da dukkan halittu a yi tawassuli da kowa da kowa in kuka faɗa ka kenan kun yadda a yi tawassuli da shayatin al wal ko kuma a'a a ba duka ba a cikin makhluqat din sai mu'azzama masu girma a masu girma eh to Allah ya rantse da kaza ya rantse da kaza ya rantse da kaza waɗannan duk suna da girma kenan duk a yi tawassuli da su a mu ba mu yadda wasu tawassuli da su ba to me ya raba wannan da wannan ai duk masu girma kuka ce an gane ko idan har kun ce to ba masu girma ba to yanzu suwa kuma kuke so a yi da su a a masu girman mun raba biyu mun zaɓo su yi da su wasu ka yi da su menene dalilin rarrabewar an gane ko wannan shi abin abinda ibnu taymiya yake so ya cimma karshe dai zaka dawo ka ce kai duk ba haka ke nufi ba to ka saki magana ka huta ka saki wannan magana ka yadda kwallon mangoro ka huta da kuda amma wannan za ka rike kuda zai dame ka kuwa ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام ومما يظهر قبهه للخاص والعام ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم بالأقسام والعزائم التي تكتب في الحروز والهياكل التي تكتبها الطرقية والمعذبون بل ويقال إذا, جاء إذا جاز السؤال والإقسام على الله بها فعلى المخلوقات أولى فحينئذ تكون العزائم والإقسام التي يقسم بها على الجن مشروعة في دين الإسلام وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج والخروج من دين الإسلام ومن دين الأنبياء أجمعين وإن قال قائل بل أنه أسأله, أسأله بل أنا أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون, دون معظم من المخلوقات إما الأنبياء دون غيرهم أو نبي دون غيره كما جوز بعضهم الحلف بذلك أو الأنبياء والصالحين دون غيرهم قيل له بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه, في أنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه ولا يقسم بمخلوق كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال لا تحلفوا إلا بالله وفي السنن عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم ولا فرق بين نبي ونبي وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها وإن كانت معظمة mala ya ci gaba da cewa wa ma'alumun abu ne sananne wanda babu jayayya a kansa anna su'ala lillahi bi hadhihi al-makhluqat kace zaka roki Allah ta hanyar tawassuli da waɗannan halittu duka wanda ya tafaɗa a baya awul iksamu alaihi awul alaihi biha ko kace zaka rantse wa Allah da su kace Allah na rantse maka da rana ko na rantse maka da wata sai kayi kaza ka ce za ka yi wannan min a'zamil bid'il munkarati fi dinil islam wanda yana daga cikin manya manyan bid'o'i waɗanda suke ababan ki a addinin musulunci wa mimma yadhharu qubhuhu lil khas wal 'am kuma yana daga cikin abinda kowa da kowa ya san abu ne mummuna sawa'un wanda yake malami ko wanda ba malami ba wanda yake mai cikakken hankali kuma wanda baya da cikakken hankali ya san wannan wa yalzamu min zalika an yuqsima ala Allah bil aqsam wal azaim allati tuktabu fil huruz wal hayakil kenan wannan zai lizumta masa kenan ya rantse da ya rantse wa Allah da irin rantsarantsa na jahiliya irin hanyoyin rantsuwa na jahiliya su da al-aqsam ko wal azaimi irin surkulle da ake rubutawa a matsayin layu yace zai rantse wa Allah da damdama ya ilu saka saka ya ilu da su ne ne ga sunan dai su ne al'aza'im din allati tuktabu fil huruzi wanda ake rubutawa a cikin hirzi ce hirzin sun hirzin waye hirzin ya to kenan zaka rantse wa Allah da wannan wal hayakil allati taktubu haqq turuqiyya al hayakil suma alhaikala suna kiran laya da haka wanda ba dai larabci bane kamar yadda malaman lugar ke faɗa layu irin wanda ce suwa adduruqiya kuma eh adduruqiya ta dariƙa ya kake wani kwana kwana a to sai waye da zaba a ba su ba yan dariku masu bin dariku allati tuktubu hatu ruqiyya ba su suke rubuta waɗannan layu ba su ne wal mu'azzimuna da waɗanda suke yan boli kenan da za ka rubuta za ka yi rantsuwa da irin wannan surkulle nasu kenan tunda duk waɗannan abubuwa ai makhluqat ne suna ƙarƙashin abin da za ka ce makhluq ne don ka ce an halatta rantsuwa bi kulli makhluqat ko an halatta an halatta su'alullah bi kulli makhluqat lazimin wannan cewa waɗannan karkacen ma duk ka roƙi Allah da shi malam yace bal wa yuqalu bari ma wannan amma ce idza jaza su'alu wal iqsamu ala Allah biha idan har ya halatta a rantse wa Allah tsatso ya roki Allah ko a rantse masa da waɗannan halittu fa alal makhluqati auda to in har za ka yi wa Allah rantsuwa da waɗannan to kai wa dan uwanka mahaluki shi ya fi cancanta kenan muna muna harka da kai kana so ka rantse mun ka ce na rantse da damdama ya ilu a waye zai yadda ba wanda zai yadda ka ya rantse da sakaka ya ilu ko na rantse da da me suke ce uwar borin nan to inna uwar bori kaga ba ba wanda zai yadda harka da kai dan kai wannan rantsuwar gaskiya to in har za ka rantse wa Allah bil makhluqati fa min babi aula an an tuqsima ala al makhluqati biha wanda kuma fahina idin takunu al azaim wal aqsam allati yuqsamu biha ala al jinni mashru'atan fi din al islam kenan wadannan layu da rantsaran tsana jahiliya da ake yi wa aljanu da surkulle da ake yi wa aljanu sai su zama kenan shari'a ta yadda da su a iya yin su a addini hai zai ce bori shari'a ta yadda da shi ni har wannan ya halatta kenan bori ma halatta wahazal hadha al-kalam yastalzimu al-kufr wanda ko zai halatta boli kaga ya kafirta wanda duk ya yadda da wannan to magana da yadda ita za ta jawo masa kafirci wal khuruj min din min al-islam za ta ja masa fita daga musulunci bal wa min din al-anbiya ajma'ina kai zai fita daga addinin annabawa ma duka zai zama ba kirista ba ba yahude ba ba wani addini zai karbe shi a haka ba addinin da zai ce maka bori da da da da bautawa aljanu halal duk wanda maka duk wanda ya halatta wannan to ya bar addinin musulunci ya bar addinin duka annabawa gaba daya to kaga dai wannan babu mutumin da zai da a ce ya shiga cikin irin wannan tawaga to in mutum bai shiga wannan ba za a dawo kuma a ci gaba da noke-noke to in ta da ka'ilin to sai in wani ya ce bal ana as'aluhu wa uqsimu alaihi bi mu'azzamin duna mu'azzamin min al-makhluqat ce to ai zan roƙi Allah zan yi tawassuli da manyan abubuwa masu masu girma masu daraja da wasu ba da duka ba zan zaɓi wasu in yi da su in bar wasu tunda yanzu an gaya masa abubuwan da suke da girma a gurin Allah da yawa an gaya masa su rana su wata su taurari su wa nafsin wa ma sawa fa alhama fujuraha wa taqwaha duk sun shiga cikin almu'azzam inda Allah domin ubangiji ya rantsuwa da su dan ya nuna girman su to sai ya ga abin da faɗi sai ya ce to a gara a rage shi ya yi ragi ya yi ragi ya kwashe wasu yanzu wasu ne masu girman ya yadda ya yi tawassulin da su in mal anbiya duna gairi ko da ce na yadda in yi da annabawa amma wanda duk ba annabi ba zan yi da shi ba aw nabiyin duna gairi ko ce ana yadda in yi da annabi wani da annabi wani amma banda annabi wani banda annabi wani cikin annabawa ma ko ya zabo su kama jawaza ba'dhum al-halif bidhalika kamar yadda wasu suka halatta rantsuwa da annabawa aw an biya was salihin duna gairihim ko yace a na na halatta wa kaina in yi tawassuli da annabawa da salihai su waɗannan suna da girma a gurin Allah waɗancan kuma abubuwan duk da suna da girma a gurin Allah ni ba zan yi da su ba qila lahu sai a ce da shi to an ji ba'dul makhluqati wa in kana afdala min ba'd dukkanin halittu duk da cewa wasu sun fi wasu daraja a gurin Allah fa kulluha mushtarakatun fi annahu la yuj'alu shay'un minha halin lillah dukkanin su sun yi tarayya akan cewa babu wani abu daga cikin su da za a sanya shi ne kishiya ga Allah duk darajar halitta ba zai taba zama kishiya ga Allah ba sawa'un mala'ika ne muqarrabi zuwa ga ubangiji ko kuma nabiyun ne mursal ba zai taba zama kili ga Allah ba fala yu'badu babu wani mahaluki da za a bauta masa duk darajarsa wala tawakkalu alaihi babu wani mahaluki da za a dogara gare shi duk darajarsa wala yukhsha babu wani mahalukin da za ji wa tsoro irin wanda ake wa Allah khashya tsoro daga zuci tsoro na koli tsoron da kana cikin ɗaki a rufe mutum yana can yana wata harka bai ma da zaman ka ba amma kana tsoron shi ko mutum baya duniya ma kana kana kana kana abin nan kana raye kana gidanka amma kana tsoron wani shehi da ya mutu tun cikin karni na biyar ko ya mutu tun wajen shekara talatin baya zuwa arba'in kana jin tsoron kai ya tsiyata ka wannan tsoron Allah ake wa ba a yi ma wani mahaluki duk wanda yake irin wannan tsoron to yana yi wa tsoron da ya kamata a yi wa Allah yana yi ma wani ba Allah ba wala yuttaqa ba wani wanda ake jin biyu masa takawa a kiyaye dokokinsa kamar yadda za a kiyaye dokokin Allah wala yusamu lahu babu wani wanda za a yi azumi dan shi wala yusjadu lahu ko a yi masa sujjada wala yurghabu ilaihi ko a yi kwadayi zuwa gare shi a sa a kalla rai kamar yadda za a kalla rai zuwa ga Allah babu shi wala yusamu bi makhluqin ba a rantsuwa da wani mahaluki kamar sabata fi sahih kamar yadda ya tabbata a cikin sahihin hadisi wanda yana cikin bukhari yana cikin muslim manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kana halifan wanda zai zamme ya zamme yin rantsuwa falyahlib billahi to yin rantsuwa da Allah aw liyasmut ko ya shiru to rantsai da Allah ko ya shiru wa qala a wani hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la tahlifu illa billah kada ku rantse sai da Allah hadisi ne sahihi yana cikin sunan abi daud annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa la tahlifu bi aba'ikum wala bi ummahatikum wala bil andadi wala tahlifu illa billah kada ku rantse da iyayenku maza ko ku rantse da iyayenku mata kada ku rantse da wasu kishiyoyi ba Allah ba ku rantse da Allah shi kadai wala tahlifu illa wa antum sadiqun kada ku yi rantsuwa sai in kuna da gaskiya wa fi sunani anhu annahu qala haka ne ya tabbata cikin sunan sunan tirmidhi abu dawud da tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka hadisi ne sahihi annabi ya duk wanda ya rantsi da wani Allah to yayi shirka faqad sabata bin nusus sahihati ya tabbata a cikin nasu suka ingantattu an annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata kenan a cikin nasu suka ingantattu cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa la yajuzu al-halifu bi shay'in min al-makhluqat baya halatta a rantse da wani daga cikin halittun ubangiji la farqa fi zalika bainal mala'ikati wal anbiya'i babu bambanci tsakanin mala'iku babu bambanci tsakanin mala'iku ko annabawa yadda ba za a rantse da wani ba cikin gama garin mutane haka nan ba za a rantse da mala'ika ba ba za a rantse da annabi ba wasalihin ba za a rantse da wani bawa na kwarai ba sahabi ko waninsa wa gairihim da sauran mutane wala farqa baina nabiyyin wa nabiyyin babu bambanci tsakanin annabi da annabi to me yasa ka bambance ka ce ka zabo su ka bar wasu duk waɗannan sun yi tarayya akan cewa ba za su taɓa zama kini ga Allah ba idan har ba kishiyoyi ne ga Allah ba dan menene zaka rarrabe ka zabo su bar wasu idan abin ba shirka bane to kai da dukkan wani salihi kai da dukkan wani babban babban babban mutum kai da dukkan amma in ka zabo su kace da su zaka yi ka nuna yi da waɗancan ya zama laifi to duk abin da zai zama laifi ne a gurin Allah yi da waɗancan din akan cewa su ba za su zama kishiyoyin Allah ba to haka su ma waɗannan da ka zaba ba za ta yi su zama kishiyoyin Allah ba ashe kaga ko ka haɗe ko ka rabe duk ɗaya ne hukunci ba zai canza ba ko hukunci zai canza ba zai canza ba saboda haka wakka da rashin rabewarka kaga daidai da aka ya ainihin rarako mai wannan aƙida yana ta zazzabewa yana ta hakura ya ce ya janye ya janye ya janye ƙarshe dai har ya zo yana kashe-kashe to aka nuna masa wannan kashe-kashen duk baya da amfani tunda in dai har ka yadda a yi saboda ba laifi ba ne me yasa za ka wane wani shehi ka ce ban da shi sai shehin ka kamata ka haɗa gaba ɗaya ka yi duka ka ware wani salihi ka ce banda shi sai naka sai wanda ka yadda da shi ka ware wani abu wanda yake da daraja a gurin Allah ka ce ba za ka yi da shi ba sai da kaza wannan wawarewar da kake yi yake nuna cewa ashe ka yarda yi da waɗancan din da ka ware gefe guda laifi ne to abin da ya tabbata laifi akan waɗancan haka zai tabbata laifi ma akan wannan domin ubangiji ba ya da abokin tarayya cikin dukkanin sifofinsa da ayyukansa da dukkanin al'amuransa na'am وهذا كما سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها وإن كانت معظمة قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة فقال تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إلي وقد قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فبين أن الطائفة لله أن الطاعة لله والرسول فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله وبين أن الخشية والتقوى لله وحده فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فبين سبحانه وتعالى أنه كان ينبغي لهؤلاء أن يرضوا بما آتاهم الله ورسوله ويقولوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فذكر رضا بما آتاه الله ورسوله لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه وتحليله وتحريمه ووعده ووعيده فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ولهذا قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله والأموال مشتركة, مشتركة, مشتركة له كمال الفيء والغنيمة والصدقات عليه أن يرضى بما آتاه الله ورسوله ورسوله منها وهو مقدار حقه لا لا يطلب لا يطلب زيادة على ذلك ثم قال تعالى وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله فإن الحسب هو الكافي والله وحده هو كافي كاف عباده المؤمنين كما قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هذا هو القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف كما, بي كما بين في موضع آخر والمراد أن الله كاف للرسول ولمن اتبعه فكل من اتبع الرسول فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه ثم قال تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله فذكر الإيتاء لله ورسوله لكن وسطه بذكر وسطه بذكر فضله فإن الفضل لله وحده بقوله سيؤتينا الله من فضله من فضله ورسوله ثم قال تعالى إنا إلى الله راغبون فجعل الرغبة إلى الله وحده دون الرسول وغيره من المخلوقات فابن تيمية أورا بياني da bayani wajen ya ƙara bambancewa ya ƙara nuna maka cewa akwai bambanci tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin wanda ba Allah ba Allah maɗaukakin sarki shi ya raba wannan matsayi nashi matsayin nashi ne babu wanda ya isa ya taka matsayin ubangiji sannan kuma mai kowane mai matsayi ubangiji ya bashi matsayin shi gwargwadon yadda ya so ibn taymiya ya wa hadha kama qassa wallahu ta'ala baina jami'il makhluqati fi dhanbi shirki biha wa in kanat mu'azzama haka al'amarin yake kamar yadda Allah ya daidaita tsakanin dukkanin halittu wajen zargin a haɗa su da Allah cewa wannan abu ba daidai ba ne ko da ko waɗannan halittu suna da girma ƙara ta'ala Allah ce ma kana li basharin an yi'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata bai kas bai kasancewa ga wani mutum li basharin ga wani mutum ko wane ne an yu'tiyahu Allahul kitaba dan ubangiji ya bashi littafi wal hukma ya bashi hukunci wan nubuwa ya bashi annabci thumma yaqulu lin nasi sannan ya fito ya ce wa mutane kuno ibadan li min dunillahi ku zama bayina masu bauta min ba Allah ba bai yiwa ga wani mutum Allah ya bashi annabci ya bashi hukunci ya bashi littafi kuma ya fito yayi da'awar shi ma a bauta masa kamar yadda ake bautawa Allah Allah ce wannan ba za ta taba sabuwa ba walakin sai dai ka ji wannan yana cewa ko no rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitaba ku zamo malamai na Allah ku zamo malamai na Allah saboda abinda kuka kasance kuna koyarwa na littafi wa bima kuntum tadrusuna da abinda kuka zan kuna karanta ku kuma wato ku zama masu biyar Allah ku zama waɗanda suke bin dokar Allah abinda zai ke musu kenan wala ya'murakum an tattakhidhul mala'ikata wan nabiyina arbaba kamar yadda ba zai ce shi a bauta masa ba haka nan ba zai umarce ku ba ku riƙi mala'iku da annabawa iyayen giji ba Allah ba yadda ba zai ce a bauta masa ba haka nan ba zai ce a bauta masa annabawa ba ko mala'iku aya amurukum bil kufri ba'da id antum muslimun bayan kun zan musulmi kuma zai zo na umarta ku da kafirci a ba zai yiwu ba wato kenan wani ya ce a bauta ma wani kafirci ne duk wanda zai yi umarni a bauta ma wani to yana umarni ne da kafirci wa qala ta'ala Allah ya ce qulil allazina za'amtum min dunihi kace da su ku kirawo duk waɗanda kuke riyawa ba Allah ba fala yamlikuna kashfa dhurri ankum ba su da wani iko ba su mallaki yadda za su yaye muku wata cuta ba yayin da ta sauka a kanku kuna kwance ba lafiya ba su mallaki su yaye muku wannan cutar ba wala tahwila ba su mallaki su kawar da cutar ba lokacin da ta zo za ta fada kanku lokacin da ta fada ba za su iya yayewa ba kafin ta fada kuma ba za su iya ture ta ba ba su da wannan ikon ula'ikan ladina yad'una waɗancan da suke bautawa suke kiransu suna bauta musu yabtaguna ila rabbihim wasila su ma waɗanda ake bautawa tsani tsani suke nema wanda zai sada su da ubangiji mala'ikun da kuke bautawa su ma neman yadda za su samu yarda Allah suke annabawan da kuke bautawa su ma suna neman abin da za su yardar da ubangiji ne haka nan salihan da kuke bautawa su ma suna neman yadda za su samu kubuta daga wajen ubangiji ne ayyuhum aqrabu ku da su waye fi kusa yadda kuke nema haka su ma suke nema ويرجون رحمته ويرجون رحمته wato yadda kuke tsere haka su ma suke tsere a tsakaninsu cikin su waye ya fi kusa da ubangiji kowa so yake fi kusanta da ubangiji ta hanyar yayi abin da Allah zai yarda da shi wannan shine abin da dukkan annabawa suka yi shine abin da mala'iku suke yi shine abin da dukkan salihai suke yi wayar jona rahmatahu kuma suna fatan rahmar ubangiji wai kafuna azabahu kuma suna tsoron azabarsa inna azaba rabbika kana mahdura lalle azabar ubangijinka lalle abu ne wanda yake abin aji tsoron sa ne qala ta'ifatun min as-salaf wasu malamai daga cikin magabata dangane da wannan ayar suna cewa kana aqwamun yad'una al-masih wal uzair wal mala'ika an samu mutane waɗanda suke bautawa suna kiran isa almasihu suna kiran uzairu suna kiran mala'iku a matsayin su zo su tallafa musu a matsayin su yi musu jagora wato su zama tsari tsakaninsu da ubangiji faqala ta'ala sai ubangiji ya saukar da wannan aya ce haula illazina tad'unahum waɗannan da kuke kira annabi isa ko mala'iku ko uzairu dukkaninsu ibadi bayina ne yarduna rahmati su ba fatan rahamata suke kamata duna rahmati kamar yadda ku ba kuke fatan rahamata waya kafuna azabi azaba suke jin tsoro kamata kafuna azabi kamar yadda ku ma kuke jin tsoron azabata wa yataqarrabuna ilayya suna neman kusanci ne zuwa gare ni kamata ta na ilayya kamar yadda kuma kuke neman kusanci zuwa gare ni saboda haka so ma neman ya za su kusanci Allah ciki idan kun kama su a matsayin tsani su kuma za su kama to idan har su za su samu kusanci zuwa ga Allah ba tare da sun kama wani tsani ba to haka kuma za ku iya samun kusancin zuwa ga Allah ba tare da kun kama wani tsani ba domin an ce ana kama tsani to su kuma wani tsanin ma suka kama saboda haka kowa aikinsa ne yake kai shi kusa da ubangijinsa wa man yuti Illah wa rasulahu aha na'am wa qad qala ta'ala kuma ubangiji yana cewa wa man yuti Illah wa rasulahu wanda duk yabi Allah yabi manzansa wa yakhsha Allah yaji tsoron Allah wa yattaqi yayi taqawas yayi taqawa gare shi fa ulaika humul faizuna waɗannan kadai sune masu cin babban nasara ibnu taymiya ya ce fa bayyana anna ta'ata lillahi war rasul a nan ubangiji ya nuna cewa da'a ana yi wa Allah ana yi wa manzon Allah da'a ana yi wa Allah da'a ana yi wa manzon Allah da'a bal in kai wa manzan Allah da'a Allah kai wa wa man yuti rasula faqad ata Allah amma babu inda aka ce wa man yuti Allah faqad ata ar-rasul domin in ka ce ka bi Allah baka bi manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam baka bi Allah ba tunda ya ce ka bi manzon sa amma in ka bi manzan Allah har ka zama mai bin manzon Allah ne to dole ka bi Allah ai tunda shi manzo Allah shi ce ka ba Allah in ka yi mata biyayya da gaske to zaka ba Allah in ko baka ba Allah ba to baka manzon Allah din ba to haka nan ubangiji idan kai masa da'a shi kadai baka yi manzon Allah ba to baka yi wa Allah da'a kaga da'a ana yi wa Allah ana yi wa manzansa shi yasa ubangiji ya hada da'a sa da da'ar manzansa guri guda duk waɗannan ana ana yin su fa innahu man yuti ar-rasul faqad ata Allah domin wanda duk ya bi manzon Allah to ya ba Allah wa bayyana sai kuma ubangiji ya fito karara ya bayyana annal khashyata wat taqwa lillahi wahdahu al khashya tsoro na fargaba na koli da taqwa to ta Allah ce shi kadai ba a yi ma wani sai shi wanda duk zai ji tsoron salwantar dukiyarsa bayan duk ya ɗauki wasu matakai na kare ta na tsare ta amma ya kasa bacci sai an masa allura ko sai ya sha kwaya to babu shakka wannan bauta wa dukiyar yake yi da wani Allah ba kamata yi wannan tsoron ya dau duk wasu matakai dukiyar ya kai ta banki ya rufe wacce take ba a bankin ba ya saka yan tsaro da yan gadi da komai da komai ya killace ta inda ko ifritun min aljinni sai an yi gwagwagwa da shi kafin ya tabo ta amma duk da haka hankalinsa a tashe ki baya iya bacci sai ya sha baliyan ko sai an masa allura to babu shakka wannan ya zama abdul dinar wanda annabi ke ta ta'isa abdullina to kaga wannan tsoron ko mutumin da zai sanya san dukiyar san duniyar a zuciyarsa ta yadda ya yadda ko menene yayi kaji mutum yana cewa ni fa in dai zan samu kuɗi ko me zan yi to wannan bautawa kuɗin yake yi ci ko menene zan yi in ya so daga baya a warware to wannan bautawa wani saboda haka ya yadda ya kisa ci mutum ya ce ni fa akan kuɗin nan fa zan iya kisa akan harkan nan tawa fa a harkan nan duk wanda ya ce zai kamun cikas ni fa zan iya kisa dan ni ma so yake kashe ni to zan riga shi kaji mutum yana faɗa haka to ya zama abdul dinar ya zama abdul duniya to wannan Allah kadai ake yi wa shi yasa ubangiji sai ya ware wannan sai jingina wa kansa kawai yace wa yakhsha Allah wa yattaqi kaga a can wajen da'a yace wa man yuti Allah wa rasula ko man yuti Allah wa rasulahu amma da yazo wajen khashiya da taqwa sai ya takaita ta ga Allah bai ce wa yakhsha Allah wa rasulahu ba saboda khashiya Allah ake yi wa taqwa Allah ake yi wa kaga ashe kenan akwai haƙƙin da yake za a iya tarayya ubangiji zai iya tarayya yayi tarayya da wani mahalukin sa cikin sa a ce da'a ayi wa Allah ayi wa manzon sa amma akwai haƙƙin da yake na Allah ne babu wani wanda za a yi zai tarayya da ubangiji a cikin su fa bayyana anna ta'ata lillahi war rasul fa innahu man yuti ar-rasul faqad ata Allah wa bayyana anna al-khashyata wat taqwa lillahi wahdahu falam ya'mur an yukhsha makhluqun wa la yutaqa makhluq ubangiji bai umarni a ji tsoron wani mahaluki ko a yi takawa ga wani mahaluki ba wa qala ta'ala kuma ubangiji a wata ayar can cikin suratul tauba yake cewa walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raji'un ka duba yadda ubangiji ya sanya abubuwan da za su tare a cikin su da kuma abinda kowanne ubangiji ya takaita abinda ubangiji ya takaita da shi yace walau annahum da a su waɗannan munafukai rado ma atahumullahu sun yarda da abinda Allah ya basu wa rasuluhu sun yarda da abinda manzon Allah ya basu kaga a wajen ita'i sai aka ce atahumullahu wa wato yadda Allah yake bayarwa to yana bayarwa ta hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa qalu hasbunallah suka ce Allah ya isan mana ba a ce wa rasuluhu ba domin alhasbu wannan haƙƙin Allah ne shi kadai sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu da sannu ubangiji zai ba mu daga falalarsa wa rasuluhu da kuma manzansa a nan sai aka aka iya adafin manzo akan akan ismul jalala a wajen ita'i kamar yadda ya zo da abin nan a wajen riba cewa zai iya bayarwa domin abin da Allah zai ba su na ganima yana zuwa ta hannun manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma shine zai raba ana alqasim wallahu muti kamar yadda yake cewa ni ke raba ubangiji ke bayarwa ni kuma ni ke rabawa idan aka yi yaki gaba ɗaya abin da ya zo na ganima da na fai'i gaba ɗaya kan zo hannun manzo sallallahu alaihi wasallam ne shine wasiɗa shi kuma shi zai raba muku kaga anan a iya cewa ubangiji ya ba su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su saboda ya biyo ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam shine wasiɗa amma sai ubangiji ya sanya kalmar min fadlihi tsakanin sunan ubangiji da kuma sunan manzo sallallahu alaihi wasallam da ya nuna alfadlu din na Allah ne shi kadai falalata ubangiji ce shi kadai inna ila allahi ragibuna mu zuwa ga Allah kadai muke kallafa muke kwallafa rabu. kaga anan ba a ce inna ila Allah wa rasulihi ba saboda wannan kwallafa rai Allah kadai ake yi wa wa qala ta'ala fa idza faragta fansab idan ka gama ibadar ka sai ka kafu wajen addu'a ka tsaya ka roki Allah wa ila rabbika fargab kuma zuwa ga ubangijinka kadai sai ka kwadayi ka yi ainihin ka kwallafa ranka ga ubangijinka shi kadai ta bayyana subhanahu wa ta'ala anna hukana yan bageri ha ubangiji a ya bayyana cewa waɗannan munafuka da ake magana a kansu ya dace gare su an yarzu zoma a tahun wa rasu su yarda da abinda allah ya basu da manzansa wayan kulu su ce hasbunallah ubangiji ya ishe mu sayu itinallahu min faɗi he wa rasu luhu da sannu ubangiji zai bamu daga falalarsa da kuma manzansa inna ila lahi ragi mu ga allah kada muke ƙwallofin mu fa zakara rida bima atahu Allah wa rasuluhu kaga anan sai aka ambaci yarda da abinda Allah ya bayar da manzansa li'anna ar-rasula huwa al-wasita domin manzo shine wasita huwa al-wasitatu wa bain shine wasita tsakaninmu da ubangiji fi tablighi amrihi wa nahyihi wajen isar da umarninsa da kuma haninsa wa tahlilihi wa tahrimihi da kuma abin da yake halattawa ko yake haramtawa wa wa'dihi ko abin da ya alkawari na gidan aljanna da ni'ima wa wa'idihi da abin da ya alkawari na narko da azaba uban annabi sallallahu alaihi wasallam shine wasiɗa mu yarda da abin da ya zo mana da shi ko ya bamu na wannan ilimi mu amince mu gamsu Allah ne ya bamu manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya bamu don shine wasiɗa fal halalu ma halal ma halalahu Allah wa rasuluhu halal shine abin da Allah ya halatta da manzansa wal haramu ma haramahu Allah wa rasuluhu haram shine abin da Allah da manzon suka haramta والدين ما شرعه الله ورسوله الدين شيني أبدا الله شرعا من ذنسي شرعا النبي صلى الله عليه وسلم شيني الواسطة بين الخلق والحق أمامي في تبليغ رسالة الله في تبليغ دين الله ولهذا قال تعالى سبب هكري الله يتي وما آتاكم الرسول كاغا إيتا إنا ما يازو كما أنجن إنا ومنزو صلى الله عليه وسلم دان شيكي زوا دا ونن بياني فقضوه دو أبن منزو يزو مكو دشي ya danka muku na ilimi fa zuhu to ku karba hannu biyu wa ma anhu abinda ya hana ku kuma fanta hutu sai ku hanu ku bari gaba daya falaysa li ahadin an ya'khudha min al-amwali babu wani wanda yake halatta gare shi ya kwashi wata dukiya illa ma ahallahu Allah wa rasuluhu sai abinda Allah da manzansa suka halatta masa wal amwalul mushtarakatu lahu da dukiyar da take tayi an tayi tarayya wa dukiyar da duk aka yi tarayya akan ta lahu na annabi sallallahu alaihi wasallam ne gare shi suke shine yake rabawa kamar fai'i kamar dukiyar ainihin fai'i wanda ake samu ta hanyar a kai farmaki ba tare da an yaki ba ga kafirai a samu dukiyarsu wal ganima da wacce ake samu bayan an gwamza yaki was sadaqat da abin da ake kawo manzo sallallahu alaihi wasallam na zakka duk wannan shine yake rabawa a hannunsa suke zuwa kuma shi zai raba alaihi an yarda bima atahu Allah wa rasuluhu dole ne mutum abinda Allah ya bashi daga wannan abubuwa kuma manzo sallallahu alaihi ya bashi ya yarda da wannan ya gamsu wa huwa miqdaru haqqihi abinda ubangiji ya bashi manzo ya bashi wanda shine gwargwadon haƙƙinsa la yatlubu ziyadatan ala zalika kai ya nemi a ƙara masa sama da haƙƙinsa sun maƙala ta'ala sannan Allah ya ce wa qalu hasbunallahu suka ce Allah ya ishe mu walam yaqul wa rasuluhu ba ce da manzansa ba ba ce Allah ya ishe mu manzansa ya ishe mu ba fa innal hasba huwa al kafi domin al hasbu da larabci shine alkafi alkafi shine wanda ya isan maka ya isan maka komai komai kake so ya isa ya maka wallahu da huwa kafin ibadahu almu'minin Allah shi kadai ne ya isa wa bayan sa mu'minai kama kala ta'ala kamar yadda Allah ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi hasbukallahu Allah ya isan maka wa man ittaba'aka minal mu'minina ya isan ma waɗanda suka bi ka cikin mu'minai ya isar maka ya isar wa mabiyanka ai huwa wahdahu hasbuka wa hasbu man ittaba'aka minal shi kadai ne wanda ya isan maka kuma shi kadai ne ya isan ma waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai hadha huwa alqawlu sawab wanda ita ce magana mafi inganci ko ita ce ma magana wacce take ingantacciya wajen tafsirin wannan aya wace ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka wa man ittaba'aka din nan adafi ne akan kafun din nan hasbuka wa hasbu man ittaba'aka ba a ba ne a kan Allahu ismul jalala a ce Allah ya isan maka muminai ma sun isan maka to idan muminai sun isarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga a nan sun dara shi kenan Allah ya isan masa su ma sun isan masa su kuma Allah ne ya isan musu kaga a nan sun dara shi saboda haka alhasbu wannan haƙƙi ne na ubangiji shi kadai sifa ce shi kadai ya ce Allah ya isa ba a cewa Allah da manzansa sun isa waana sun isan min za su biyo nemo min haƙƙina za su ƙwato min abinda ka karbe min na haƙƙina ba a faɗar haka ai huwa wahdahu hasbuka wa hasbu man ittaba'aka min almu'minin hadha huwa alqawl as-sawab alladhi qalahu jumhur as-salaf wannan ita ce magana da take daidai wacce madaukakin magabata suka faɗa wal khalaf da ma waɗanda suka biyo bayan su malamai wajen tafsirin wannan aya kama bayyana fi mawdu'in akhar kamar yadda an yi bayanin wannan a wasu gurare daban ka duba zadul ma'ad farkon farkon sa ibn qayyim ya sharara magana mai fadi akan wannan aya ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya koro tafsirai daban-daban da aka yi wa ayar inda da ƙarshe ya rinjayar da wannan tafsiri wanda ibn taymiya yake magana akan sa anan cewa wannan shine sahihi wal muradu abinda yake nufi annallaha allaha kafil lirrasuli wa liman ittaba'ahu ubangiji ya isar wa manzansa ya isar ma waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallama fa kullu man ittaba ar-rasul duk wani wanda zai bi manzo sallallahu alaihi wasallama fallahu kafihi ubangiji ya isar masa wa hadihi ubangiji shine mai shiryar da shi wa nasiruhu shine mai taimakon sa wa raziquhu shine mai azurta shi duk wanda ya bi manzo sallallahu alaihi wasallama to Allah ya ya dauke masa komai ya ishe shi komai Allah kuma shine zai shiryar da shi shine zai taimaka mishi shine zai bashi arziki ثم قال تعالى سنة الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله sannu ubangiji zai bamu daga falalarsa wa rasuluhu haka nan shima ma manzansa fa ita al-ita'a lillahi wa rasulihi anan ubangiji ya ambaci bayarwa ga Allah da manzansa lakin sai dai wasadahu bi dhikri al-fadl ya sanya ambatan falala tsakatsakiya ce sayu'tina Allah min fadlihi wa rasulihi Allah wa rasulihi min fadlihi a tsakiya domin falala ta Allah ne kamar yadda Allah ce kul innal fadla bi yadillah falala ta ubangiji ce tana hannunsa sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu qala ta'ala inna ila Allah ubangiji ce inna ila Allah mu ga Allah kadai muke kwallafa ranmu faja'ala ar-raghbata ila Allah wahdahu ubangiji ya sanya kwallafa rai ga Allah shi kadai donar rasuli bai jingina manzansa nan ba wa gairihi min al ko waninsa daga cikin halittu kaga wannan shi yake nuna kenan akwai hakkin da za a iya cewa ana neman shi gurin Allah ana neman shi gurin manzo sallallahu alaihi wasallama wato shine abinda Allah ya sanya annabi ya zama wasu da a cikin sa akwai kuma haƙƙin da yake a gurin Allah kadai ake neman sa haƙƙi ne na ubangiji ba a yi babu wani a aya ɗaya ubangiji sai ya tantance tsakanin haƙƙin da zai zama mushtarak da kuma haƙƙin da zai zama na ubangiji ne shi kadai kaga wannan shine tsabar tauhidi shine tsabar sanin Allah da darajarsa da tsabar sanin girman ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama za mu kwana anan sai kuma bayan sallah insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in rahmanir rahim wannan yana cewa malam dangane da sanarwar da aka yi ta ranar da za a yi arfat a ranar lahadi to tambaya anan ita ce lissafin mu a nan Najeriya ya saba da na Saudiya domin ya kasance mu asabar ce ta kama tara ga wata yaya za a yi don a samu yin damar azumin ranar arfat to wannan tambaya tana da muhimmanci ana ta bugo waya ana ta tambaya a siyamu yawm arafa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yayi umarni da shi yace siyamu yawm arafa yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya azumtar ranar arfa yana warware yana kankare laifukan shekara da ta wuce da ma wacce za ta kama wato azumtar rana arfa ga wanda ba mahajjaci ba mahajjaci an fi so kada ya azumi a wannan ranar amma wanda ba mahajjaci ba to shi zai yi azumi a wannan ranar dan ya samu wannan tagomashi wannan hadisi yana nuna maka cewa ana azumtar ranar arfa ana azumtar ranar arfa ba ranar tara ga lissafin ka ba ranar arfa siyamu mai arafa ni ban gama inda aka ce siyamu tasi'i zilhijja ba duk inda bayanin ya zo cewa ake siyamu mai arafa kuma abu ne sananne arfa ɗaya ake da ita kilo a duniya duka ba a da arfa ta saudiya da arfa ta najeriya da ta pakistan da ta malaysia da ta indonesia da ta turai arfa ɗaya ce in ta tafi kuma sai wata shekara za ta zagayo babu wani bambance-bambance dangane da arfa da haka wani ya ce akwai wata ranar arfarsa daban da wata ranar sallarsa daban to ruɗu ne wannan ba musulunci ba ne ruɗu ne wanda kuma duk zai ce zai yi yankan sa ran tara ga wata ko kuma ce zai yi yankan sa ranar da mahajjata suke hawan arfa wannan ya saba wa aikin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama domin yanka yana biyo bayan arfa ne arfa kuma kwaya ɗaya ce tal babu wata arfa in banda wannan wanda duk ya ce maka shi zai yi ranar zai zai zai yi sallah ran arfa ma'ana zai yi azumi kenan ran ran takwas ga wata a wuri a lissafin masu hawan arfa wanda kaga bai bai bai isa ya ce yayi siyamu mai arafa ba tunda wace arafa to arafar ina arafa garin su arafa dai wacce aka sani guda ɗaya ce wacce musulmin duk duniya suke hawanta ko da shi mai wannan lissafin zai je ƙasa bai alfarma bi ijma'in malamai duka ranar da suke hawan arfa ranar nan zai hau ranar da suke wannan tsayuwa ranar ne zai yi idan ya saba musu su suna zaune a mina ran takwas ko wasu ma suna gidaddajin su shi ya je ya tsaye wasu ya dawo to bai hajji ba ya je a banza ya dawo a banza dole ne ya tsaya a ranar da suke tsayawa wani lokaci ne da ubangiji yake hada duniya gaba daya a fili daya a farfajiya daya babu wanda ya farraka kan al'umma ya farraka kan bayansa da wani lissafinsa kowane irin lissafi gare shi ko da shi ake shawara wajen fito da watan da saukar da shi a wannan kadiyar ya aje shawarar sa gefe guda musulmi wanda duk yace zai saba wa al'umma anan to yana so ya kawo wani abu ne sabo a addini mu Najeriya kullum anan ne ake asasa barna an bata mana siyasa an bata mana tattalin arziki an bata mana zaman lafiya an bata addinin ma ko ba za ka shi ba a addinin ma sai an yi wasa da shi komai ka je kasashe na ko ina na duniya za ga abubuwan sai yana tafiya da tsari yana tafiya cikin tsari daki daki wanda kowa ya gani zai ce akwai hankali cikin wannan amma ban Najeriya mu komai namu sai kaga baragada da da da, da ragabza da har magagiya wanda irin mutane ne wannan kafin in fito ina karanta fatawa ta lijinal da'i fatawar ibn bas gurare biyu an tambaye shi akwai wasu su kuma suna nan su kuma duk shekara azumi 30 suke duk shekara ba sa sai sun cika ya ce wannan kuskure ne kuskure ne bil ijma domin al'umma duka ta musulmi ta haɗu a akan cewa haka za wa hakaza kamar yadda manzo Allah ya faɗa haka za wa haka za wa haka za haka ya ce yace haka za wa haka za wa haka za sai ya sake cewa haka za wa haka za wa haka za sai rike abin nan dinsa ibhamin sa sai rike wannan na sai rike ibhamin sa ma'ana asharu hakaza wa hakaza wa hakaza 30 sannan asharu hakaza wa hakaza 20 to amma mu sai muka dau asharu hakaza aka bar wa hakaza din wanda kaga wannan a duk duniya ba a haka sai Najeriya duk duniya wannan shekarar ma da na duba internet kasashen da suka yi sallah mu kadai a duniya muka yi sallah kai ka ce mu Allah ya ware mu daban duniyar mu daban watan mu fitowar shi daban faduwarsa daban komai namu daban Allah sauki to kuma a ce an yi ta yin wannan ana taba ba abin kariya sannan kuma a zo wajen sallah babba ma a nan ma mu dinga nan nago abubuwa muna ta kawo hargitsi a haramta mutane yin azumin azumin azumin arafa wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a kansa yace yana kankare laifin shekaru shekara biyu shekara da ta wuce da wacce za ta zo kai a haramta maka wai ranar sallah ce ni ban yarda ranar sallah ba ce saboda haka azumi na zan yi maganar maganar ka ce min ranar sallah ani bai da sallah kake ba kana da wani harkokin ka ne na bushasha kana walwala kana cece naman ka amma ba maganar sallah ba sallah sai musulmi sun sauko daga arfa wannan yankan da suke yi yauman nahari shine sauran musulmin duniya suke tarayya da su kamar yadda suka yi tarayya da su wajen neman gafara ta ubangiji yadda ubangiji yake kallon dandazon masu tsayuwar arfa ya gafarta musu ko kuma da ba ku samu zuwa wancan guri ba aka shar'anta muku ko kuma a ranar ku kame bakin ku domin kuma ubangiji ya lullube ku da tashi rahama sai kuka yi tawaye kuka ce ku ganin ku ya saba da nasu saboda haka ba za ku yi azumin ba mu muna tarayya da su ne da wannan azumi sannan kashe gari lokacin da suke yanka abin abin abin abin layyarsu suke yanka abin nan su hadayarsu suna kusantar ubangiji mu kuma mu ma za mu yanka namu domin mu ma mu samu wannan albarka mu yi tarayya da su cikin farin cikin cewa sun yi babbar sun sauke babbar rukuni na aikin hajji shine al'arafa to sai ya kasance su suna can a arfa din mu muna nan muna ta yanka ana ta bushasha wai ana sallar arfa wallahi duk wanda yanka a duk wanda yanka a wannan a wannan ranar nama ya yanka ya ci nama ya more babu maganar cewa yayi layya magana layya ba so ba in yana da niyyar layya ne to ke sani cewa ya yi sakaci a wannan lokacin ya haƙura ya bin sauran musulmi a na duniya gaba daya duk ganin watan ka ka je kasa mai tsarki dole ne ka hau arfa ranar da suke hawa ka aje ganin watan ka daban wal adha yawma tudhahu na'am ka ai magana da nake kenan ka ce ya za a yi da sallar idi wace sallar idi ka je ran lahadi kai sallar idi wace idi ba wani idi za ka yi lallahi eh kamar ya za ka yi kenan da idi kuna da yawa za ku na da idin ku kuyi idin ba za ku iya yi ba bai zama tilas ba sannan an ce mutum ba zai yi yankan farce ba da aski to idan eh, zai yi layya to ya hada da yanke faso a sakamakon yana yin ciwo duk abin da ya zama larura ko da gashin ne idan ya kasance akwai larurar da za ta sa aske shi babu komai dan in aski ana maganar abin da babu wata larura a tashi faso din idan babu larura ba ciwo yake ba kakka cire wani abu daga cikin jikinka sawa'un gashi ne ko fata ko farce menene hukuncin sauka alqur'ani da mutane suke saukar alkur'ani da mutane za su haɗu su raba kowa izifi kowa da izifin da zai karanta sannan kuma menene hukuncin karatun fatiha kafa ɗaiɗai da nufin tawassuli da hakan don neman karɓar addu'a to mutane su haɗu su karanta alƙur'ani kowa da izifin da zai karanta da sunan tilawa sunan tilawa ne mun zauna kowa ya zai dauki qur'ani ya karanta sa tilawa ce wannan babu wani abu kuma kowa ya yadda zai jiyar da kansa kada wasu yana kawo wani hayaniya in kuma a'a da nufin cewa wata sauka ce ta jama'a duka wai za mu sauke alqur'ani ne muka rarraba kai ka karanta izu daya to kowa iya irin da ya karanta iya magana an soki qur'ani ba ta so ba wayo ka yi maganar an soki qur'ani ba ta so ba kai ka karanta izin ka ne na karanta izuna duk kuna nan a matsayin wanda ba kuma kowa ubangiji zuciya shi yake karar ba wai hada muku aikin zai gaba daya dube ku duka ba kowa na shi yake kallo ba a abin nan a a a a ba ba ba kamfani bane ce kamfani ne group ne za ku yi wa Allah group a kowa aikinsa za a duba saboda haka lokacin da kake addu'a ana duban zuciyarka ne kai mai addu'ar ba ta dan uwanka ba ana duban aikin ka ne kai mai addu'ar ba aikin dan uwanka ba wannan shine kaidar addu'a saboda haka inda zan za mu haɗu mu mu rarraba alƙur'ani in muka daga hannu muna addu'a kowa zuciya shi ake duba wani a je addu'a sa a karɓa wani kuma a jefa masa da addu'a saboda bai cancanta ba sawa haka salaf ba su san wannan ba magabata na ƙwarai ba su san wannan ba wai a haɗu a rarraba qur'ani wannan yana daga cikin bid'o'i da aka shigo da su a ƙasar nan wanda babu su a addini ce a karanta fatiha ɗaiɗai da sunan abin nan haka a cikin addu'a addu'a jama'i ba ta da addu'a jama'i shine mutum ɗaya addu'a wasu na amin amma magana a ce a karanta fatiha ɗaiɗai wannan shi ma duk yana daga cikin bid'o'i marasa tushe marasa asali za ka yi addu'a hmm? eh ka ji hadda wai sirrin fatiha kuma kai baka san sirrin ba kai da aka ce baka sirrin da shi bai ce sirrin ba wanda zaka ce ga yawan sirrin din sirrin fatiha wai dole sai an mai da addini gargajiya ba zai yiwu ba addini wani abu ne da yake da tsari yake da tsotsuwa komai a karance yake ba da ka ake yin shi ba ka gano ka nuna min inda manzo Allah ya tsayana da sabon sai ce bi sirril fatiha suka yi addu'a ba za ka samu ba ko kai ina ka samu naka addini wannan tace na dade ina zaune gida babu miji dan Allah malam ina neman wata addu'a da zan dinga yi Allah ya kawo min mijin aure ki ta cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan addu'a ce jami'a ta tattare dukkan alkhairatai da duniya da lahira ya halatta a saka sayyidina a cikin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana karanta salati ma'suri a cikin addu'a a cikin sallah kamar salatul ibrahimiyya zaka karanto shi yadda yake a kana cikin tahiya ka zo karanta ratul ibrahimiya za ka karanto shi yadda manzo Allah ya koyar da shi idan haka cikin magana ne ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam babu wani abu amma a tahiya ne tahiya wani abu ne wanda yake tauqifi babu ijtihadi a ciki abinda annabi ya koyar shi kadai za a yi a cikin magana kana cikin magana ko kuna hira kai kuka je ko wani abu na salati ka sako kalmar sayyidina babu komai a cikin kutubus sitta ba a lissafa muwadda ko ko ko ko sunan ko na Ahmad yake nufi eh, ina jin sunan to mu sunan da yake so ce amma dai sunan ya rubuta na ana aka ce al-kutubus sitta ko al-ummahatus sitta ana nufin waɗannan guda shida bukhari muslim a bukhari muslim tirmizi nasa'i abu dawud ibnu majah waɗannan su ake nufi a da can ba a lissafawa da muwadda daga baya ne wasu suka shi ba muwadda ba nake so ce ibnu maja daga baya ne wasu suka raba shi muwadda kasancewar bai tace hadisai kawai ba akwai ijtihadat na malik a ciki akwai ijtihadat na tabi'ai ya hada shi da kuma marasil da balaga da yawa shi yasa ba sa sako shi cikin layi sabanin waɗannan sun kunshi abubuwa da yawa waɗanda kusan ma duk hadisan ma da suke cikin muwadda suna cikin waɗannan littafan gaba ɗaya domin sun zo sun rubuta su ne bayan muwadda don haka sun samu almajiran almajiran maliku din da yawa wanda duk sun shigar da shi cikin abin nan littafin muwadda bukhari ya fitar da hadisan muwadda daga malaman almajiran malik daban-daban ya fitar da hadisan muwadda daga abdullahi ibn qutayba ya fitar da hadisan muwadda daga abdullahi ibn yusuf at-tinnisi ya fitar da hadisan muwadda daga abdullahi ibn maslama al-qanabi ya fitar da sa daga abdullahi ibn wahab duk waɗannan almajiran malik ne kuma imam al-bukhari ya fitar da hadisan muwadda ta hanyar su musnad na imam ahmad musnad ne musnad wannan wani wata gona ce mai faɗi sosai wacce za ta haɗe littafai da yawa shi yasa ba a lissafa shi ma a cikin wannan jerin sannan tsarin sa ba ma irin tsarin su bane wannan masu karatun hadisi su za su iya fahimtar bayanin da za a yi ba irin wannan majalisi ba wanda yace ya fitar da zakka amma a cikin kuɗin da ya bayar na zakatun akwai kuɗin ruwa wanda ya haɗu daga banki bai sani ba to wayan sun zai sake bayarwa ne ko ko a wanda ya bayar din yayi wannan abin da ya shiga na ruwa din shi za ka yi kokarin ka fitar ka fitar da wannan yankin da ka fitar wato zakat da ka fitar daga ciki ka fitar da ita domin abin da yake na ruwa wannan ba naka bane haka ba zai shiga cikin lissafi ba haka in da ka lissafa da shi sannan ka fitar da zakka din to yanzu cire shi sai ka ga lissafin ya ya kama sannan kuma sai ka fitar da abin da kake ganin shine zai mai gurbin wancan ruwan kudin ruwa da da kai lissafi da shi amma ba za ka lissafa da kudin ruwa ba kudin ruwa ba naka bane kudin ruwa na haramun ne saboda haka haƙƙi ne da za ka raba al'umma ga kowa da kowa wanda yake da haƙƙin ya iya ci amma ba kai ba wannan kuma ya ce wasu suna cewa wato ana iya bin wani mutum wanda ya tsaya ga Allah shi yasa suke bin shehunansu saboda faɗin Allah da ya ce wata sabila man anaba ilayya malam ina buƙatar ƙarin bayani to Allah ya ce wata sabila man anaba ilayya wane ne farkon wanda ya mai da al'amarinsa ga Allah ba annabi ba to ka ba annabi mana ka huta sai ko rarraba sabila din akwai sabilan wancan da sabilan wancan da sabil ana ba amrahu ila Allah wanda ya gama yadda al'amarin sa zuwa ga Allah farkon wanda zai shiga cikin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya da al'amarin sa sannan sa su biyo baya in ka bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ka bi tafarkin sa domin tafarkin sa sune tafarkin annabi ka bi tafarkin dukkan wani wanda ya bi tafarkin annabi to me na daddatsa addinin ka ce akwai hanyar wani akwai hanyar wani akwai hanyar wani hanyar ba ɗaya bace sabila ba subul yace ba wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kaga da a ce wannan ayat tana nuna dariqa to da sai zan dariqa ɗaya muke gani gunkulalliya ba dariku ba amma da suka zama dariku sai nuna kenan ba ita ce sabil din da Allah yake magana ba sabila din ita ce sabil annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin saboda haka za mu dakata da karatu sai bayan sallah saboda haka za a tsallake sati guda daga sallah sati guda wannan na hutu ne saboda haka za a yi sallah ran yaushe